الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد bayan الله هنا muku barka آه، بركة كما دوما kuma شيء wanda lokaci da albarka lokacin kai eh da wanda lokaci Eh, a ciwon gari na mu ankara ko ba a nan ne mafuta square kuma ciwon ga studio na zango tv kafin da shi ma wadda karatu wanda yake eh, muna hira da kuma musamman da mu mai suna a shai barista sala idris bello wanda yake muna kai daga can kasar najeriya da ba mu karatu kuma shi kullum ya faduwa kuma kai shi ke yake kamar musulunci manzo Allah mun yi yi shi ba da wani littafi a biki ko wani littafi a tini ba Qur'ani kada ka ka kur'ani Qur'ani ka dukkan a tini ka masha Allah mu ko mun ce a ah, ba kai ya wa shan zama da shi <laughs> masha Allah insha Allah kuma ki Allah da mu kira bana barka sallah da kullu kuma mu ci gaba da kafin mutum ya ina fada kama kai kuma yake ni ka bari kuma kai ma daga ka ci amfani kuma za ka shinci wasu budurun kafin insha Allah. Salamu alaikum ta barka. Salamun alaikum Malam Murtaba Mahamud Bilkhair barkamu da yamma. Barka ka je ya mutan Najeriya. To alhamdulillahi rabbil alamin mutanen Najeriya muna nan cikin amincin Allah ya al'ummar mutanen Accra da Futa Square baki ɗaya. wallahi nan tana kira suna lafiya dan kuma suna da da ku kuma nan su da ke kuma mu kuma na da da ku sosai to muna amsawa da kyau da fatan an kammala azumin watan ramadana lami lafiya insha Allah an kammala lafiya kuma mu kuma da ke mu da da sai mu kan yi kuma lafiya <laughs>

hausan da hindi to <laughs> ba wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu baraka wa ta'ala mai kowa mai komai mai yin yadda ya so ga wanda ya so abin da ya so a lokacin da ya so a gurin da ya so ta yadda ya so kuma ko da ana so ko da ba a so. muna godiya gare shi jalla wa'ala, ala tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika la rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa fatiruhuma da ya sake sada mu da masu kallon mu a daidai wannan lokaci a wannan gidan talabijin mai albarka wato Zongo tv masu yaɗa shirye-shiryensu daga futa square a anguwan nima da ke wato birnin accra na ƙasar ghana muna godiya da fatan alkhairi da addu'a ga jami'an gudanarwa na wannan gidan talabijin mamallakin gidan talabijin din da babban mai masauki na malam Murtala muhammad bilkhair da shek malam bilal mai rike min kamara da sarki da kowa da kowa muna addu'a da fatan alkhairi da kuma fatan allah ya saka ma kowa da alkhairi wato ka ɗauko babban magana Eh, kace ku kun je sallar idi ko Allah da wuce kuɗi wuce ga mutane shi ka kaya ta kun kaya masha an jan shi da fani kaza yi masha Allah ba lafiya bane alhamdulillah kuke raka'a kuka yi raka'a biyu shekara guda shida farko shekara biyu tabbara guda biyar insha Allah to wa ya sa ku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am shi shi kuma waye sa shi Allah ya sa shi <laughs> to tuna mana ayan ga yawa masu kallon mu daidai ayan <laughs> A'a wai inda Allah ya umarce shi din kaga ai in Allah zai umarci annabi ai a Qur'ani zai umarce shi. Eh wannan hadisi kurji kenan hadisi al-Qudsi To, a hadisin kudisi ne aka umarce shi? Insha Allah. To, alhamdulillah mun gode wa Allah. Da farko, <clears throat> zan ɗan ja mu kaɗan mu je cikin wato Suratu Hudin. Suratu Hudin ita ce surata ta goma sha ɗaya a cikin Alƙur'ani. Za mu duba daga cikin izu na talatin da takwas. izin umamin dabba sai mu ɗauko aya ta ɗari ɗaya da tara mu karanta zuwa aya ta ɗari da goma sha uku. Allahu subhanahu tabaraka wa ta'ala ya ce da shugabanmu annabi Muhammadu. Fala ta ku fi miryatin mimma ya abudu ha'ula ma ya duna illa kama ya abudu aba'uhum min qabl wa inna lam waffuhum nasibahum ghayra manqus wato Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala yace a cikin wannan sura mai albarka daidai kan aya ta ɗari ɗaya da taran nan yace da shugabanmu annabi Muhammad fala taku fi miryatin fala taku fi miryatin min ma ya abudu ha'ula Ya ce ma ya abuduna illa kama ya abudu a aba'uhum min kabin to kaga a nan gurin akwai magana Ya ce fala kaga wannan Allah na gaya wa annabi ne fala ta ku kada ka kasance fi miryatin cikin kokonto ko shakka ko tantama ko tababa a'a kar ka zamanto cikin shakka annabi Allah na ɗauke mu annabi kokonto fala ta ku alfa'u dinnan dukka masu karanta larabci za su ce maka rabitatu li jawabi shartin muqaddar fa la ɗin kuma nahiya ce jazima ko ba ka ba kaku fi'ilun mudari'un naqis majazumun wa alamatul jazmi as-sukun zahir ala nunil mahzufa litakasif wa ismuhu damirun mustatirun taqdiruhu anta fala taku fi miryatin jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin khabaru taku min ma min harfu jarin ma ɗin kuma za ta zamanto harfu mazdariyun ko kuma ta zamanto ismu mausulin mabanin fi mahallin jarin wal'a'idu sai zamanto mahazu wal jumla sai ta zamanto sila kuma yana iya zuwa wato a talikin sai zamanto bina'at wato limiriya fala ta kusi miryatin mimma ya abudu shi kuma fi'ilul mudari'un marfu'un ha'ula'i ha harfu tambihin ula'i ismu ishara mabniun fi mahallin raf'in fa'il ma ya abuduna ma nafiya ya abuduna fi'lun mudari'un marfu'un wal wawu shine fa'il ma ya abuduna illa kama ya abudu ha ya illa din adatu hasrin alkafu harfu jarin ma ɗin kuma harfu masdariyun ko ya zamanto ismu mausulin sai ya zamanto mabnin fi mahallin jarin wal a'id mahzuf wal jumla sila wato kenan wato ma ya abudu iri ɗaya da na farkon can aba uhum fa'ilun marfu'un hum din shine mudafun ilaihi kuma min qabl min harfu jarrin qabl ismu mabaniyun wato zai zamanto ala dhammi fi mahalli jarri muta'alliqun bi ya abudu wal masdar al mu'awwal ma ya abudu ta farko din za ta manto fi mahalli jarin bi man sannan kuma zai manto muta'alliqun bi miryatin wal mazr mu'awwil ma ya abudu na fi mahalli jarin bil kaf muta'alliqun bi mahzufin maf'ul mutlaq li fi'li ya abuduna wato kamar ka ce ma ya abuduna illa ibada ka ibadati aba'ihim الواو عاطفة inna كما حرف مشبه بالفعل واسمه allamu almuzahalaka muwaffuhum khabaru inna marfu'un wa alamatu rafi alwa hum in shi kuma damirun mudafun ilai wato a daidai nan gurin abin da zamu ja hankalin junanmu shine Allah subhanahu baraka wata ala!" yace da shugabanmu Annabi Muhammadu fala ku fi miryatin annabi karka kasance fi a cikin miryatin ko kwanto annabi kakka zama cikin kokwanto mai maya abudu ha'ula'i daga abin da waɗannan suke bautawa waɗannan suna yin bauta to karka zama kokwanto karka shakka daga abin da suke bautawa dinnan Allah ce maya abuduna ba sa yin bauta illa sai dai kama kamar yadda ya abudu aba'uhum iyayensu suke yin bauta min kabalu tun ada wato kada ya zamanto abin da kuka yi dinnan da kace kun je kun yi menene kun yi menene ya zama bauta ce da kuka yi kawai kamar yadda kuka ga iyaye da kakanni suna yi tun a da amma ba ku da aya da Allah ya ce ku yi Allah ya ce annabi kar kai kokonto kar ka zama cikin kokonto dangane da abin da waɗannan suke bautawa ba sa yin bauta sai kamar yadda iyayensu suka kasance suna yin bauta tun a da wa inna muwaffuhum Allah ya ce lalle mu za mu cika musu nasibahum sakamakon su gaira manqusin ba wanda za a tauye shi ba to aya ta gaba ta ɗari da goma sai Allah ya ce walaqad atayna Musa alkitaba kuma hakika mun baiwa annabi Musa alkitaba littafi faktulifa fihi sai aka sassaba a cikin littafin kamar yadda annabi Muhammad an bashi alqur'ani yanzu duk an sassaba wannan yayi gabas wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi arewa Allah ce wa laula da ba dan kalimatun wata kalma sabakat da ta riga ta wuce min rabbika daga gurin Allah mai ka ba la qudiya bainahum da an hukunta tsakanin su Allah ya ce wa innahum kuma lalle su lafi shakkin lalle suna cikin shakka minhu dangane da shi muribin mai sanya kokonto kuma aya ta gaba ta ɗari da goma sha ɗaya Allah ya ce wa inna kuma lallai kullum kowanne lamma lai nahum rabbuka a'malahum lallai sai Allah mai rinan ka tabbas ya cika musu sakamakon ayyukansu Inna hu lallai shi Allah ma ya amaluna dangane da abin da suke aikatawa kadir Allah mai gani mai bada labari ne ba abin da za su aikata Allah bai sani ba aya ta gaba ta ɗari da goma sha biyu sai Allah ya ce fastaqim to kaji inda karatun yake Allah ya ce da shugaban mu annabi fastaqim sai ka daidaitu ka tsaya tak kama umirta kamar yadda aka umarce ka Allah ya wa shugaban mu annabi Muhammadu doka ka tsaya kamar yadda aka umarce ka wannan yana nuna annabi mai bin umarnin Allah ne idan Allah ya ce ya yi zai yi in Allah ya ce ya bari zai bari baya ƙetare iyakar Allah haka ne ko ba ba haka ne to ya ce da shi fastaƙim kama umirta don haka ka tsaya kamar yadda aka umarce ka shi sa na tambaye ka da kace kun je kun yi raka'a biyu a bayan gari ina inda Allah ya umarci annabi Yace ce wa man taba aka da kuma duk wanda ya tuba tare da kai annabi duk wanda ya yi imani ya yadda zai bi annabi Muhammadu shi ma ya tsaya kamar yadda Allah ya umarce shi sai ya ci gaba da cewa wala ta tsagau kuma kada ku ƙetare iyaka kada ku ƙetare iyaka wala ta tsagau ma'ana banda wuce iyaka kar a ƙetare iyakar Allah sai ce innahu lalle shi Allah bai mata amaluna dangane da duk abin da kuke aikatawa basirun yana gani ko me kuka aikata in Allah ne yace ayi kuka aikata yana gani in ba Allah bane yace ayi kuka aikata kuka ce Allah ne ya sa ku shi ma dai Allah yana ganin ku innahu bima ta'maluna basir aya ta gaba ta ɗari da sha uku sai ce wala tarkanu kada ku karkata ilallazi na zalamu zuwa ga waɗanda suka yi zalunci fata masa kuma nar sai wuta ta shafe ku mana sai Allah ya ƙona ku wa malakun ba ku da min lahi koma da bayan Allah min a wasu majibinta sun sannan kuma latun saruna ba za a taimake ku ba to kaga wannan bayanin na karatun nan da muka yi ya fito da maganan fili mun kammala azumi na watan ramadana lami lafiya malam Murtala mahmud bilkhair in na tambaye ka me yasa kai azumi a cikin watan ramadana me zaka ce da ni eh shin da kwarin ne, kuma kwa a menene sura sura sunan manzo Allah ne Allah kuma shi mu yi yawwa Allah ne ya ce aiko eh, kuma shi manzo Allah kuma yayi eh to shi manzo Allah ai yayi din ne saboda shi ma Allah ya ce yayi ko na'am kaga da kai da manzan Allah da mu duka mun bi umarnin wa kenan umarnin Allah kenan madalla tun daga ayan nan mun sha karanta ta shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan ومن شهد منكم الشهر فليصمه ko ba haka ba haka ne suratul baqara sura ta biyu aya 185 to yanzu kun je idi kun raka'a biyu a bayan gari ko ba ba to shi ma ina ayansa inda za mu ga Allah ne ya yi umarni a yi Eh in dai kun ga manzan Allah ya To in dai kun manzon Allah ya yi mu ko za mu yarda cewa manzan Allah bisa ga ayar da muka karanta ɗazun nan a suratu hudin Allah ya musu doka ya tsaya kamar yadda aka umarce shi ashe annabi ba zai yi wani abu ba sai bisa umarnin Allah haka ne ko ba haka ba eh, haka ne to akwai umarnin Allah a cikin Alƙur'ani kamar yadda ya ce annabi ya yi azumi to akwai umarnin Allah kuma da ya yayi wannan idi a biyu ka bara goma sha ɗaya ko sha biyu ne kace A ba shi ne shukurani. kenan ba Allah ne yace ai ba an ya ma da ba. <laughs> Shi ne ba shine don dan masu kallon mu su gane in kace bai zo cikin Qur'ani ba wani ba zai gane ba masu kallon mu sai in ce wato baya cikin baya cikin alkur'ani ko Eh, ma'ana ba Allah ne ya ce a yi ba. Allah ce da mizana ya yi. Eh, shi ne yake. Tunda bai cikin Qur'ani ma'ana ba Allah ne ya ce a yi ba. <laughs> masu kallon mu fa suna jin ka eh. eh masu kallon mu suna jin ka kuma ka san ni ko da za ka yi min wayo masu kallon mu da ina gaba za su yadda kai musu wayo ba insha Allah ka yi tabbas ne wata aya a cikin suratul ma'ida sura ta biyar daidai aya ta uku a cikin aya ta uku tsakiyanta sai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina al-yawma a yau akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na cika muku addininku wa atimamtu alaikum ni'imati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakumul islam dina kuma na yarda muku da musulunci ya zama shine addini to kaga wannan magana ba karaman magana ba ce Allah ya ce ya cika mana addininsa addininsa ya cika a ina addinin ya cika a cikin suratul an'ami kuma in ka shiga surata. shida kana tare da ni a suratul an'ami kuma sai Allah ya yi wasu maganganu daga aya ta ɗari da goma sha biyu zuwa aya ta ɗari da goma sha bakwai eh. Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni Allah ya ce kuma haka nan ne muka sanya ga kowane annabi akwai maciya waɗanda suke shaiɗanu maziga daga cikin insu da jinnu yuhi ba'aduhum ila ba'adin junansu yana yin wahayi saƙo zuwa ga juna zukurufal ƙauli da magana ƙawatacciya gururan ta ruɗi walau sha a rabbuka da Allah mai renanka ya so ma fa'aluhu da ba za su aikata ba fazarhum ka kyale su wa ma yaftarun da abin da suke kirkirowa na ƙarya aya ta gaba ta ɗari da goma sha uku sai ce wali ga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati kuma domin zukatan waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba su karkata zuwa ga wannan ƙawataccen zancen na shaiɗanu waliyar dauhu kuma don su yarda da shi waliya ƙatarifu ma hum muqtarifun kuma domin su aikata abin da suka kasance su masu aikatawa ne kaga kenan akwai maganganu da makiya manzan Allah suke rubutawa kuma mutane sukan karkata zuwa ga wannan maganganun amma maganganun ba daga Allah suke ba to don Allah ya fitar da mu daga wannan rudanin aya ta gaba ta ɗari da goma sha hudu sai Allah ya ce afa ghairallahi abtaghi hakaman ala iradatil qawli yanzu shin wani wanda ba Allah ba abtaghi shine zan nema hakaman ya zama wanda zai yi mun hukunci wani wanda ba Allah ba kowaye shi zan nema ya zama shine zai yi mun hukunci in ji annabi yake tambaya Yace wa huwa kuma shi Allah shine wanda anzala ilaikumul kitaba ya saukar muku da littafi mufassala dalla dalla abin rarrabewa daki daki littafinsa is fully detailed an yi bayanin bayaninsa dalla dalla ya wallazi na ate kitaba waɗanda aka muka ba su littafi ya alamuna suna sanin annahu cewa shi alƙur'ani munazzalun abin saukarwa ne min rabbika daga gurin Allah mai renanka bil haqqi da gaskiya fala takunanna minal mumtarin annabi karka zamanto daga cikin masu kokonto to dan Allah ya kiliya ya clearing doubt the cloud aya ta gaba ta ɗari da goma sha biyar sai Allah ya wata mat kalimatu rabbika sidikan wa adila wata mat kalimatu rabbika kuma kalmomin Allah mai renanka sun cika sidikan bisa gaskiya wa adalan da kuma adalci to kaga a can sura ta biyar aya ta uku ya gaya mana alyawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku to yanzu kuma aya ta ɗari da goma sha biyar a sura ta shida yace wata matura bika sidikan wa adala kuma kalmar Allah mai rinanka ta cika bisa gaskiya da adalci la mubaddila li kalimatihi babu mai musanyawa ga kalmomin Allah wa huwa sami'ul alim Allah mai ji ne mai ilimi to kalmomin Allah sun cika ga sunan ayoyinsa sun cika ya cika mana littafi ya cika mana addini ya sauka mana da alkur'ani duk abin da bai cikin littafin nan ba maganan Allah ba ce shi isa aya ta gaba ta ɗari da sha shida sai ce wa in tuɗe aksara man fil ardi kuma idan ka bi mafiya yawan waɗanda ke a doron ƙasa yudilluka an sabilillah za su batar da kai ga barin hanyar Allah in ka ce za ka bi majority to za su misleading ɗinka za su karkatar da kai su batar da kai su halakar da kai su raba ka da hanyar Allah Allah ya ce in yattabi'una saboda ba sa bin komai illa zanna sai zato yanzu kamar kai zato kake yi wannan sallar idin da kuka je kuka yi zato kake yi annabi ne yace ayi kana zaton cewa ibada ce kana zaton Allah ne ice ai amma ka gane ba ta cikin Qur'ani ba ta zo cikin littafin Allah ba ma'ana ba Allah ne ice ai ba amma da ke ka tashi ka ga iyaye da kakanni suna yi kuma ka karanta a cikin riwaya sai kake zaton cewa annabi ne ice ai shine ce in yattabi'una illa zanna ba su bin komai sai zato wa inhum illa ya kuma su ba su yin komai face suna ƙirƙiro ƙarya ne aya ta gaba ta ɗari da goma sha bakwai sai Allah ya rike karatun ya ce inna rabbaka lalle Allah mai nanka." huwa a'lamu shi yafi kowa sanin man yudillu wanda yake ɓata an sabili yake barin hanya. Allah wa huwa a'lamu kuma Allah shine mafi sanin bil dina waɗanda suke shiryayyu to kaga a daidai wannan gaba in muka duba sai mu ga tambayan da kai ko maganan da kai eh, tana kan hanya ya kamata mu duba ta da kyau ku ba da mu da ku mun yi tarayya mun yi ibada mun yi azumi a watan ramadana to amma bayan an kammala sai ku kuka je kuka yi wata ibada wacce ku din kun yarda ba ta zo cikin ƙur'ani ba ma'ana ba Allah ne ya ce a yi ta ba amma kun yarda a ganin ku cewa kuna zaton annabi ne ya ce a yi amma fa kuna da tabbacin ba ta zo cikin qur'ani ba ma'ana ba Allah ne ya ce a yi ba to mu da muka bincika ƙur'ani sai muka ga to in dai taro ne da ake yi da hantsi kamar yadda ka kira shi idi a cikin suratu tsaha sura ta ashirin cikin Alƙur'ani, in ka bi labarin annabi musa da muƙabalan da aka yi a gaban fada ta gwamnatin mulkin fir'auna sura ashirin tsaha aya ta hamsin da shida in ka bi ta har izuwa kamar aya ta sittin da biyu Allah ta'ala ya ce a aya hamsin da shida wala qad arainahu ayatina kullaha fakadzaba wa aba wala a haqiqa arainahu wala qad haqiqa arainahu mun nuna masa shi fir'auna kenan arainahu mun nuna masa ayatina Allah ya ce ayoyinmu kullaha gaba ɗayanta. Me kwan Fir'auna ya bi Allah ya ce fakazzaba wa aba zaba sai ya karyata wa'aba. kuma ya ƙi aya ta gaba ta hamsin da bakwai ƙala sai fir'auna ɗin ya ce a ji ita na yanzu ka zo mana ne littukuri jana don ka fitar da mu min ardina daga ƙasarmu bi sihirika da wannan sihirin naka ya musa ya kai musa bai shiru ba dai fir'auna aya ta hamsin da takwas ya yace naka, lalle za mu zo maka bi sihirin da wani sihiri misilihi irin wannan irinsa don haka faja'al kai Musa ka sanya mana bainana wa bainaka tsakaninmu da kai ka sanya mana maw'idan maw'idan wata ma'alƙawarta maw'idan ko kuma dama kuka ce na ku idi ko idi Eh. idi kuka kira shi ko mana to fir'auna yace da annabi Musa fa ja'al bainana wa bainaka maw'idan ka sanya mana ma'alƙawarta tsakanin mu da kai la nukhlifuhu mu ba za mu saba ba na hannu mu wala anta kai ma kada ka saba makanan suwa makanan a ajiye wani guri suwan wanda yake daidaitacce to aya ta hamsin da tara kala sai annabi Musa ya ce maw'idukum maw'idukum ma'alƙawartanku yawmu zinati ranar ado kaga su su fir'auna suna da yawmu zinati suna da ranar da suke yin ado ranar ado yawmu zinati kuma sai ce wa an yi husharan nasu kuma a tara mutane duhan da hantsi wa an yi husharan nasu duhan a tara mutane duhan da hantsi awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara nasu duhan sannan wa duha wallahi idza saja to hantsi kenan fatawalla fir'aunu fajama'a jama'a kaidahu thumma ata fir'auna ya juya baya ya juya ya je tattara makircinsa sun ma'ata sa'annan ya zo kuma قال لهم musa wailakum لا تفتروا على الله كذبا fayushitakum بعذاب وقد wa من khaba فتنازعوا امرهم fatanaza'u amrahum النجوى wa to kaga kenan mu a qur'ani in muka duba a hankali muka bincika sai muga babu wata ibada inda Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya ce in an kammala azumi na Ramadan kuma washe gari a haɗu a je a taru a masallaci a raka'a biyu a yi kabbara bakwai kace ko shida ko biyar a raka'an farko na biyu kuma a kabbara shida wannan inda Allah ne ya ce a yi inda ibada ce aikin Allah ne Allah ne ike so a yi to la shakka Allah ba zai kasa a gwiwa ba ma'ana Allah ba zai shiru ba da sai ya faɗa ya ce ga abin da yake so kuma ya faɗi yadda yake so saboda ne saboda kaga a cikin suratul an'ami sura ta shida daidai kan aya ta talatin da takwas Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna na kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun yace wa ma babu wata dabba fil a doran ƙasa wala irin babu wani tsuntsu ya da yake tashi bijana haihi da fuka-fukansa Allah ce illa umamun amsalukum face al'ummomi ne misalin ma farratuna Allah ya ce ba mi sakaci ba fil kitabi a cikin littafin nan min sha'in na komai ba abin da Allah ya sakaci ya bar shi mutukar Allah na son a yi abin ibada ne aikin Allah ne ibada ce bauta ce zai ba da lada to ba abin da Allah ya yi sakaci bai faɗa ba ya ce summa ila rabbihim yusharun sannan zuwa ga Allah mai renan su yusharuna za a tara su Malam Murtala Mahmud Bilkari muna tare. To da haka kaga ku da kace kun je kun yi sallar Idi. Ku ya kamata mu tambaya waye ya ce ku yi a ina kuka samo asalin sami tresin mu gani in ibada ce aikin Allah ne to sai mu gane cewa eh Allah ne yace ce in ba aikin Allah bane kuma sai mu da ku mu gane cewa ashe aikin na wani Allah ne don haka ibada ce wacce ka faɗi an sama ka ce bai zo a cikin ƙur'ani ba wato ba Allah ne ce ai ba kaga bauta ce ta wani Allah Allah ya tsere mu na'am da wasu bayan an an ya yankari. kare wasu gari mun na bata akwai shi to an yi a sa riga mai kyau yana shi shi ragaka biyu a takbiri shida wanda takbiri ya yi samu kenan bayan shi ma a yi takbiri biyar nan kare shi ne mutu ba shafa limin jama'a wa aka wanda ya yi wanda shi ne shi yi shi ma zama sunna kenan sunna fi yi ba. Na'am, to kaga kenan dama mu mu ba ma tuhumar ma'aikin Allah domin ma'aikin Allah duk abin da zai yi bisa ga ayar da muka karanta ɗazu a suratu hudin sura ta goma sha ɗaya aya ta ɗari da tara zuwa ɗari da goma sha uku mun karanta ɗazu Allah ya wa annabi doka ya tsaya bisa umarnin Allah ba ƙari ba ragi ko ba ka ba to ciwon namu shine da ni da kai ba mu rayu tare da ma'aikin Allah ba kaga labudda wani ne ya ba mu labari muka sai littafi a masallacin juma'a ko a kasuwa muka bude muka karanta ko muka aro a library muka karanta muka ga wani ya ce an yi haka shi kansa wani da ya ce an yi haka ba mu san shi ba shi kansa wanda ya ba da labarin na ce ni da kai ba ba mu san shi ba waɗanda ya ba labarin su ma suka ba wasu labari ba mu san su ba mu dai mun sai littafi a kasuwa mun karanta to kaga inda damuwan take wanda ya ba da labarin menene tabbacin mu cewa da gaske yake ba ƙarya ya ƙirƙira ya liƙawa annabi Muhammadu ba kaga ba mu da tabbas haka ne ko ba ka ba to rashin tabbas din shirin da aikin na an rabi ko ko ko wani kari da ka zanta ka zanta ma yado ko wani shi mai jami mai dalla ko wani kari aka nan tafiya har kai da shin manga kai bai mun tsalla haka na yake yi yi yi kari ne bi haka na yake yi kan nan ku har yana wani da shi ya tarka ma haka ba duniya da haka ake yi da bai na kuma haka ma duniya da an taru an an gani kamar an an yi abin da makariya yin zari'a kai ya kana eh duniya da bari ko wani an gani an an yi abin da makariya da tunanin ya kibra ka mimi sannan bayan kowane kalmi kuma da kibra ka haka ne abin kan ana har yi da kan ba. Eh, to kaga don mu ƙara gane wannan shi ne nake jan hankalinka wato cewar idan duk duniya wato akasarin mutane sun yi ittifaki akan haka ko? To cewar duk mafiya yawan mutane sun yarda da hakan ba shi ke nuna hakan gaskiya ba ne. Domin a bakara sura ta biyu aya ta ɗari daidai bakara sura biyu aya ta ɗari daidai Allah ya ce bal aka taruhum la nuna mafiya yawan su ba su yin imani. A bakara sura ta biyu aya ɗari biyu da arba'in da uku Allah ya ce walakin na aksarar nasi la yashkurun a cikin ali imrana sura ta uku aya ta ɗari ɗaya da goma Allah ya ce wa aka humul fasiquna to kaga kenan in muka duba da kyau a ma'ida kuma sura biyar aya hamsin da tara na Allah ya ce wa anna aka sarakum fasiquna a ida ɗin aya ɗari ɗaya da uku Allah ya ce wa aka hum hmm. la ya aƙilon hankali ma babu a cikin suratul an'ami sura shida aya talatin da bakwai ya ce walakin na aka hun la ya alamun a cikin suratul an'amin da aya ɗari da goma sha ɗaya ya ce walakin na aka hun ya ji halun a cikin an'amin da aya ɗari da sha shida da na karanta ɗazu wa in tuɗe aka sara man ardi in ka bi mafiya yawan waɗanda ke a doron ƙasa yudilluka an sabilillah za su batar da kai ga barin hanyar Allah majority saboda in yattabi'una ba su bin komai illa zanna sai zato wa inhum illa kasru yakrusun kuma su karya suke a rafi sura bakwai aya goma sha bakwai Allah yake cewa wala tajidu aktharuhum shakirin ka gani ko wa in wajadna aktharuhum lafasiqin walakin na aksarahum la ya ya'lamun a arafi sura bakwai aya ɗari da talatin da ɗaya walakin na aksaran nasi la ya ya'lamun a arafi sura bakwai aya ɗari da tamanin da bakwai walakin na aksarahum la ya ya'lamun a cikin suratun lamfali sura takwas aya talatin da hudu za su yi gurare da dama Allah yana cewa mafi yawan mutane ba su imani kenan kaɗan ne kalilan ma nuna kaɗan ne suke yin imani don haka cewar du duniya an yi ittifaki ba shi zai tabbatar da gaskiyar labarin ba abin da zai tabbatar da gaskiyar labarin malam shi ne wanda ya ba da labari ya ce ya ga annabi ya yi abu kaza mu duba cikin ƙur'ani mu ga eh Allah ya umarci annabi ya yi wannan abin eh lalle ya tabbata ba mu da jayayya in Allah ya umarci annabi ya yi abu to ba wanda zai jayayya akan annabi ya yi wannan abu amma mai labari ya rubuto labari kamar yadda ka faɗa mun duba ƙur'ani sai muka ga ba inda Allah ya umarci annabi da ya yi wannan aikin a madadin haka ma sai hani da Allah ya hana annabi ya yi wani abu ba tare da umarnin shi ba ya yi mushi doka ya tsaya bisa umarnin Allah kawai to kuma ba umarnin da aka ce a wannan abin da ka faɗa kaga wannan ya tabbatar da wanda ya ba da labarin akwai dai alamar tambaya a kan shi ya kirkiro labari ne along the line akwai matsala ko wanda ya rubuta littafin ko wanda ya ce ya ji labarin ko wanda ya ce ya ji wance ya ce ko ya ce ya ji wane ya ce a cikin wannan isnadin wane ya ji ga wane akwai sai an sami problem somewhere eh, a cikin labarin inda za a samu wanda shi ya kirkiro karyar ya kirkiro labarin ba gaskiya bane insha Allah eh

To, lokacin da aka ce an ga wata a kama azumi, kaga sai muka kama azumi saboda muna tsoron kada mu ƙi ɗauka kuma ya tabbata da gaske cewan an gan shi ɗin kaga in ba mu ɗauka ba ya tabbata kuma an gani kaga zai zama mun ci abinci a cikin watan ramadana To gudun wannan haɗarin yasa da aka ce an ga wata sai muka ɗauki azumi kawai. To a can gurin saukewa kuma sai ya kasance da aka ce an ga wata a sauke. Gudun kada ya kasance mu sauke azumin kuma ya zamana ba a ga watan ba. Mu je mu ci abinci a cikin watan Ramadana. Gudun wannan haɗarin sai ya sa ba mu sauke ba sai da wata ya fito fili. don haka dai muna da tabbacin mun azumci ramadana gaba ɗayansa ramadana kuma kwana talatin ne to ka je da magana take insha Allah insha Allah kuwa insha Allah to yanzu yadda zan kashi da duk da in ga ba su sako akan suna shi kudin kudin ba su ne eh

wannan kan tashi ne tallaruwai wanda abokin da ke shafin na zama abokin da yake yi tallafi. Abin da za ka yi. Abin da za ka yi wata na kamariya din. In kana son ka gane kwana nawa yake yi. A cikin suratun nisa'i sura ta hudu sai ka fara daga aya ta casa'in da biyu. Allah ya ce wa ma kana li muminin an ya qatula muminan illa khata'a wa man qatala muminan qata'an fa tahriru raqabatin mumina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mumina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fa diyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mumina Fa faman lam yajid sai Allah ce fasiyamu shahrayn wanda ya yi kisan kai bisa kuskure bai samu abin da zai biya diya ya kuma yanta wuya ba sai Allah ce sai ya azumi shaharaini wata nawa hmm. wata biyu mutatabi aini masu bin juna eh. shaharaini mutatabi aini wata biyu masu bin juna ɗaya yana bin ɗaya yawa taubatan minan lahi wa kana Allahu aliman hakima ka gane wannan to sai ya sake koma cikin suratul mujadila sura ta hamsin da takwas daidai kan aya ta uku zuwa hudu wallazina na min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahariru raqabatin min kabali an masa! zalikum tu'azuna bihi hmm. wallahu bima ta'maluna khabir sai ce shi ma fa man lam yajid wanda bai samu ba fa ta shaharaini mutatabi'ain sai ya yi azumi na wata biyu muta tabi aini masu bin juna sai ce min kabari tun kafin an ya masa to mallam ya yastati wanda ba zai iya azumi guda na wata biyu a jere ba sana ce fa ita amu sittina miskinan sai ya ciyar da miskini sittin a madadin azumi wata biyu zalika li tu'minu billahi wa rasuli wannan dan ku yi imani da Allah da ma'aikinsa ne wa tilka hududullahi wannan dokokin Allah ne walil kafirina azabun alim kafirai suna da azaba mai radadi to kaga ashe wata biyu daidai yake da miskini sittin kaga in ya zama miskini sittin ne shaharaini kowanne wata ɗaya zai zama miskini talatin to kaga kenan ashe duk miskini wato eh, dama yana ɗaukan kwana ɗaya a wuni ɗaya ne in baka yi azumi ba za ka ciyar da miskini guda domin haka bakara ta faɗa sura ta biyu in ka koma can aya ta ɗari ɗaya da tamanin da hudu da Allah ya ce ayyama fa man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wanda zai azumi cikin wahala ya fanshi kansa da abincin miskini ashe duk sanda baka yi azumi ba abincin miskini guda zaka bayar to kaga miskini sittin shine daidai da eh, shaharain wata biyu ayin sannan in ka koma suratul tauba sura ta tara aya talatin da shida sai ce inna iddata shuhuri inda lahis na ashara shaharan fi kitabillah lalle adadin watanni a wurin Allah goma sha biyu ne watanni goma sha biyu ne fi kitabillahi a littafin Allah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين dinul فلا fala فيهن أنفسكم يتشتو yace to yau makalakar samawati tun daga yinin da Allah ya منها sammai هرم da ƙasa min ha الدين القيم akwai hudu masu alfarma ciki zalika dinul qayyim wannan shine addinin tsayayye Allah ce kada ku zalunci kawunanku a ciki wa katilul mushriki na kafa ku yaƙi masu haɗa Allah da wani gaba ɗayansu kama na kuma kafa kamar yadda suke yaƙa ku gaba ɗaya wa alamu anna Allah ma'al muttaqin na'am to kaji abin da zamu faɗa akan wannan insha Allah na Na'am. Na'am. na kenan kenan kuma to na zo ke da shi a cikin shawar na kuma ke kenan nake wata kuma ke kenan rakiyar wannan wata Eh na ji. To abin da ke faruwa kaga kamar yadda na gaya maka shi azumi gaba ɗaya a siyamu ko a saumu in dai azumi ne da za a yi shi don a samu lada suratul Baƙara sura ta biyu aya ɗari da tamanin da uku zuwa ɗari ɗaya da tamanin da bakwai ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun shine wanda can gaba Allah ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan shine watan azumi da ake yi a samu lada amma bayan shi akwai wasu azumin muka da ake yi a cikin alkur'ani Allah ya faɗe su amma su waɗannan azumin ba ma fatan ma musulmi ya tsinci kansa a halin da ma zai yi su domin matsala ce take sa a yi su misali a bakara sura ta biyu in ka je aya ɗari ɗaya eh, da casa'in da shida sai Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ku محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام kaga ana aikin haji ne ko umra Allah ya ce eh, kada ku aske kawunan ku sai hadaya ta kai gurinta duk wanda a cikin ku kuma yake mara lafiya ko yana da wani damuwa a kan shi ta sa yayi aski bayan an ce kar a yi to zai fanshi kansa min siyamin da azumi kaga wannan azumin ba na lada ba bane punishment ne wanda ba ma fatan ma ka tsinci kanka a cikin wannan halin da zaka irin wannan azumi ɗaya kenan ausa da ƙashin aunu sukin fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj faman saysara min al faman lam yajidi a aikin haji wanda bai da hadaya bai da kuɗin da zai hadaya fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila zai azumi guda uku a can aikin hajji in ya dawo gida kuma ya yi guda bakwai ya yi goma kenan kaga shi ma larura ce za ta sa a yi wannan azumi a suratun nisa'i kuma sura ta hudu ayan da na karanta ɗazu na casa'in da biyu da yake cewa wa ma kana lil an an yaqtula mu'minan illa kafa'a wa man qatala mu'minan kafa an fata hariru na kabatin muminatin wajiyatu tun ila ahli illa an yasaddaku fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa muminun fata hariru na kabatin mumina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun fa jiyatu tun ila ahli wa tahriru na kabatin mumina sai ce fa mallam yajidi fa siyamu shahrayn mutatabi'ain wanda yi kisan kai bisa kuskure in bai samu abin da zai yanta wuya ya biya diya ba sai azumi kaga shi ma azumi ne na larura wanda ba ma fata musulmi ya tsinci kansa a halin da zai yi shi ko ba haka ba bayan wannan a suratul ma'ida sura ta biyar aya ta tamanin da tara Allah ya ce la yu'akizukum Allahu bil lagawi fi aymanikum walakin yu'akizukum bima aqattumul ayman فكفارته إطعام asharati مساكين a أوسط auki su wata أو كسوتهم hariru tahariru رقبة faman lam ya shi ma sai ce ya mu salasati ayyamin zalika kafaratu aymanikum idza halaftum kaga shi ma in zaka warware rantsuwa shi ma zaka yi azumi guda uku shine kafara shi ma ba ma fatan musulmi ya tsinci kansa a halin da zai irin wannan azumin again a suratul ma'ida din sura biyar in ka je aya casa'in da yace ya ayyuhal na amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am ya hakumu bihi da wa adalin minkum hadiyan baligal ka'abati aw tun ta'amu masakin aw adul zalika ya malli ya duka wa bala amri shi ma kaga kuskure ne Allah ya ce kada ai farauta an ana aikin haji ta tudu sai kai farautar tudu aka ce ga abin da zakai ko kuma eh, zaka ciyar zakai kafara ka kawo dabba irin ta ko kuma ka fanshi kanka ka kankare kanka ta ciyar da miskini ko daidai da haka kai azumi kaga shi ma azumi ne wanda ba ma fatan ka tsinci kanka a cikin halin da zaka yi na ƙarshe a suratul mujadila da makaranta ɗazu sura hamsin da takwas aya ta hudu faman lam yajidi fa siyamu shaharaini mutatabi aini min qabli an yatamassa in kai zihari ka kamanta babanka da matarka shi ma zaka yi azumi na wata biyu a jere dukka waɗannan azumin mukan sun zo a Ƙur'ani amma ba wani sitta shawwal ba wani azumin tasu'a da ashura wai an kashe Hassan ne ko an kashe Husaini ko an yi menene a azumi ba wani azumi na ranar Yaumin Nairus ko azumin eh, Alhamis eh, da Litinin Asinin ko azumin ranar Arfa ko azumin menene azumi ɗaya Allah ya ce a yi na watan Ramadana shine azumin lada in ba shi ba sai waɗannan azumin da muka lissafa wanda su kuma ba ma fata ma ka tsinci kanka a cikin halin da za ka yi su insha Allah nasa in ce ta ta ina ga mun zo sosai kuma kamar lokacin mu ya muna ya muna ne amma da na so kika da wuce miki da cikin sai kike eh, sai sai lokaci sai aka kan kan ne ki magana kan ka shi ya zo cikin mun cikin kalmar jama'a shi cikin ta kike sai insha Allah na'am to alhamdulillah cikin 30 seconds sako na ga al'ummar duniya masu sauraron mu a daidai wannan lokaci shine kowa ya daure ya bude kirjinsa ya buɗe ƙwaƙwalwarsa da zuciyarsa da tunaninsa da hankalinsa ya rika sauraron kowane irin karatu da wani mutum ya ce gashi wannan ita ce hanyar tsira ko a saurari kowa a ji idan ka ji hujja ta kama ƙwaƙwalwarka ba sai ka yi shawara da kowa ba ka san inda gaskiya take sannan ina kira ga al'ummar musulmin duniya su so junansu mu so juna mu ƙaunaci juna kowa ya nemi alƙur'ani da aka fassara da harshensa da yarensa ya rika yawan karantawa ya je ya sauka ya dawo ya sauka ya dawo daga farko ya zo ƙarshe ya koma farko har Allah ta'ala zai buɗe ƙirjinsa ya sanar da shi abin da bai sani ba a da. Salamun alaikum. Wa alaikum Wani da ta